اعلموا أن من أسباب حبس المطر والجدب المعاصي والذنوب فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يوفوا إلا بتوبة وهذا قد قرره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي أملوا لعلهم يرجعون وقال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا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 من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الطاغون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئ القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا أهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تاكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ومن أقوال السلف قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الخبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم وقال مجاهد رحمه الله تعالى إن البهائم تلعن غصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم بني آدم بشؤم معصية بني آدم وقال إكرمة رحمه الله تعالى دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والأقارب يقولون منعنا المطر بذنوب بني آدم إخوة الإسلام ينبغي التنبيه هنا إلى أمر يثيره بعض الناس وهو أن في بلاد الكفار تكثر الأمطار وتسهل أسباب المعيشة وتتأثر في كثير من بلاد المسلمين والجواب على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى عجل لهؤلاء متعتهم في الدنيا في الدنيا الله تعالى أجلهم هذا ليفتنهم بها كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وفي البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله فلوصي على أمتك فإن فارس والروم وصي عليهم ووطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الدنيا وإن رجل العيش أيها الناس وفرت الماء أن يكون لبعض الناس والأمم بلاء واستدراجا كما هو مشاهد في بلاد الغرب وهذا مبلغهم من النعيم وقد قدرت لهم طيباتهم في الدنيا وسيكون عليهم بسبب هذا زيادة في العذاب يوم القيامة كما جاء ذلك مبينا في حديث عقبة بن عامر رحمه الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه الصدرات ثم نزع هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مع العلم أن هؤلاء وإن ملكوا القصور العالية والمراكب الفارهة وغير ذلك فقلوبهم في ضيق ونكد قال تعالى ومن أرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فتحصل مما ثبت أن هبس المطر على قوم أو بلد إنما هو بأمر الله تعالى ومهما كان له من الأسباب المادية فإن الله هو من قدرها وإذا قدر الله وإذا قدر الله تعالى المطر والرزق لبلد أو قوم أو قوم أساء غير تائبين أو كفار غير مسلمين فلحكم جليلة وأسباب عديدة منها استدراجهم بالخيرات لزيادة العذاب عليهم يوم القيامة ومنها أنه من أذل البهائم التي تكون في بلادهم لا من أجلهم هم وإن حصل ذلك صارت البهائم خيرا منهم إياذا بالله من ذلك الله المستعان وعليه التكلان أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما يومنا ينقوى مسلمين ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su lizimci gawa domin su samu kyakkyawar rayuwa a duniya su kuma samu tsira a lahira. ‘Yan uwa musulmi, duk wani mai hankali’ wanda ya san rayuwa kuma ya san irin yadda shekara take kasancewa na fusul da Allah ya samar na shekara kama daga lokacin damana ko lokacin zafi ko lokacin kaka ko lokacin sanyi zai san cewa babu shakka abin da ɗan adam ya saba musamman arewacin ƙasanmu lokacin damana ya riga ya yi nisa wanda ku shaida ne so da dama wannan wata da muke ciki watan julai wata shekarar ma ruwan da Allah yakan kawo a ciki har yakan fi ruwa a cikin watan August. Wannan ya sha kasancewa shekaru da dama, amma ya zuwa yanzu inda shuka ta tsaya ta tabbata ba shi da yawa. Wasu sun yi shuka tun da wuri, kuma shukan nan ta ƙone, ba ta samu bikon ruwa ba wasu kuma sun yi ta yanzu daga baya-baya wanda ba ta ja abawa ta tsinka ba mu sani ‘yan uwa daga cikin sabubban riƙe ruwan sama da Allah yakan yi ko kuma ainihin fari daga cikin dalilai akwai sabon Allah da kuma zunubai wanda bayi suke aikatawa domin babu wani bala'i da ya taɓa sauka a ban ƙasa fata sai ta hanyar wani zunubi kuma ba a ɗauke wannan bala'i ko wannan musiba sai ta hanyar tuba da kuma komawa ga Allah subhanahu ta'ala wannan abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi ya maimaita shi wurare da dama a cikin alkur'ani daga cikin irin waɗannan wurare akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa barna ta bayyana a kan tudu da kuma cikin ruwa ma'ana cikin teku saboda abin da hannayen mutane suka jangwalo kuma Allah ya yi masu wannan ne yana ɗanɗana masu ɗan wani abu kaɗan daga cikin abin da suka aikata domin su dawo su koma ga Allah. Allah ya ce wa law an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce duk laifin da muka yi Allah yana damkan mu da shi to babu wani ƙwaro ko dabba da Allah zai bari ainihin abin ƙasa. Malamai suka ce abin da ake nufi da bayyanan ɓarna a kan tudu da kuma ruwa shi ne duk hanyoyin da ake rayuwa ko dai ta ruwa ko ta tudu ya zama sun samu cikas. tafiye-tafiye asarori su yawa nutsewan jiragen ruwa su yawa asarori su yawa sannan a samu fari da kuma ainihin kwari masu cinye shukoki idan an yi da kuma asarar dukiyoyi to wannan yana daga cikin abin da malamai suka fassara alfasad abin da yake bata rayuwar ɗan adam ya bata dukiyar ɗan adam Allah ce sun fito karara kuma mu ne muka siya muka biya la'ada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da a ce mutane za su tsaya a kan tafarkin Allah daren dagam, to da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawan gaske, ruwan da za su yi noma, su shayar da dabbobinsu su amfana da wannan ruwa bukatunsu ya zama ainihin sun biya. Amma Allah sai yi wa Allah wista kamu ala tsarika, da a ce sun tsaya akan tafarki. to yanzu nawa ne suke rajin tsayawa akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala bal in ka ce sai an tsaya akan tafarkin Allah kai abun yaƙa ne kai abun tsangwama ne kai abun ɗaukan mataki akan ka ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa da a ce mutanen alƙaryatu sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to da mun buɗa musu albarkatai masu yawa a cikin sammai Allah ya buɗe albarkatu na ƙasa Allah ya ce sai dai kash sun ƙaryata saƙon da Allah ya turo sai muka damƙe su da abin da suka kasance suna aikatawa wannan bai taƙaita a wannan al'umma ta manzo a alaihi salatu wassalam ba Allah yana cewa da a ce wato ainihin su yahudawa sun tsayar da hukunce-hukuncen attaura da kuma linzina to da mun kankare musu miyagun ayyukansu kuma da mun shigar da su jannatai na ni'ima da sun tsayar da hukuncin attaura da linzila la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce da sun ci sun sha ta sama da su da kuma ainihin ta ƙasa da su malamai suka ce wannan ya daga cikin sunanullahi likauniya sunan layi malamai sun raba shi biyu akwai al-sunan al akwai al-ijtima'iyya wato ijtima'iyya nake son ce ba kauniya ba sunnonin Allah kauniyya Allah yakan canza su daga lokaci zuwa lokaci amma sunnoni ijtima'iyya Allah baya canza su tunda Allah ya yi duniya alifin haka suke gudana idan an bi Allah subhanahu wata'ala a samu yadda ake so idan an kangare mu Allah a samu wato ɓacin rai da damuwa kuma bukata ta kasu biya daga cikin abin da ya zo a cikin hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisin da ibn maja Allah ya jin kai gare shi ya fitar malam albani ya hassana shi Allah ya jin kai gare shi hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yace annabi alaihi salatu wassalam wata rana sai ya fuskance mu sai ce ya ku taron mutanen maka muhajirawa ya ce abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su ya ce ina neman tsarin Allah kada ma ku riski wannan lokaci wannan yana nuna mana matsayin sahabbai da kuma darajar su manzo salamu kafin ya faɗi abin da zai biyo ɗin, sai da ya roƙa musu tsarin Allah kada su riski wannan mummunan abu guda biyar wanda wani hadisi ainihin ya ambata manzo Alayhi salatu wassalam yake cewa alfasha ba za ta bayyana a cikin mutane ba kuma su dunga wato ainihin bayyana ta suna tallata wannan alfasha face sai wato ainihin rashin lafiya da annobobi da kuma wato ainihin cututtuka rashin lafiya kala-kala sai sun yadu a cikinsu wanda ba a taɓa ganin irinsu a cikin al'ummatai wanda suka shuɗe gaba gare su bakatinsu ni na tabbatar da akwai ciwuka da cututtuka wanda kakannin ba su taɓa jin sunan wannan cututtukan ba za a ga yanzu wani yaro ɗan shekara goma ne ya kamu da wannan cutan wani ma bai cika shekara goma ba ya kamu da irin waɗannan cututtuka saboda haka duk lokacin da ya zama alfasha ta bayyana ana yada ta ana tallata ta to mutane Allah zai danke su da wannan cututtuka da wannan wato ainihin rashin lafiya wanda ba su kasance ga al'ummati da su gabata ba ni na san yanzu duk wani wanda zaka ka ya kai shekara talatin zuwa sama da wahala a cikin goma ka ga biyu da za su daga yatsa su ce kalau suke ba su da wani rashin lafiya in dai za ka yi shekara talatin zuwa sama to sai ka ji cututtuka wani ma ka samu cuta biyar wani sama da haka wani iyazu billah wani ka samu ga hawan jini ga ciwon suga wani ma hada ciwon koda ko ciwon zuciya cututtuka ga sunan wanda dama mugu shi yake shafa mana kirki wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba za ta shafi wanda suka yi zalunci a keɓanta shi kadai ba wato ma'ana su kadai ba saboda ka kun ga wannan gabar muna cikin ta kace kace saban Allah da rashin mutunci ga sunan bargaja a social media tsirara wasu kangarar su ta kai a haska namiji yana fasikanci da macen banza wani yana ɗauka hotonsa a yaɗa mu duniya saboda bushewar ido saboda rashin tunanin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala gidajen shan giya neman maza neman mata rusa tarbiyya ana ta gikina nasu kuma ana ba su lafifi da ainihin sahalewar hukuma kowa ya zai abin ya ga dama saboda haka yancin ɗan adam in ka za ce yancin ɗan adam to a yi ɓarna a saba ma Allah a take hakkin mai hakki wani daga cikin jami'an tsaro yake sa idan ka kalli dokokin ƙasan nan yace yadda ake ƙoƙarin kare mai laifi ba a kare wanda aka yi laifi kuma wallahi haka ne yanzu za ka iya ganin kai aka yi wa laifi kuma da ganganci amma wallahi ƙarshe in baka da gata sai ka yi da ƙyarka ka kanka a kotu kai aka yi wa laifi kai aka cutar ƙaranci a sai maka je ka dawo je ka dawo kuɗinka su ƙare a wajen ɗaukar lauya da kaiwa da kawowa ayyukanka su dakata kuma haƙƙin naka ba zai fito ba wannan yana daga cikin miyagun ayyuka wanda suke jawo musibu kala-kala ainihin abin ƙasa manzo alaihi salatu wassalam Ya ce mutane ba za su tauye abun awo wanda ake zubawa a cikin kwano ba ko kuma wanda za a auna nauyi ba sai sai an damke su da ainihin fari da kuma tsanani a cikin sha'anin rayuwa da tsadan rayuwa da kuma zalunci shugabanni an zo wajen ko ba a zo ba yanzu abubuwa galibi da ake auna wa 'yan adam cutar ta yi yawa ku shaida ne yanda ake hasko ma'auna sun kware a wajen kwange kana tsaye fa kana kallo amma a cuce ka a zo a samu bahun leda a dafa shi a cikin ruwan zafi ya zamo ya motse a saka kwano talatin da bakwai ko talatin a matsayin kwano arba'in kana ganin bahu gashi ya cika amma kuma an yi dabarar da aka motse shi ba zai ɗauki abin da kake bukata ba irin wannan haddis wala haraj abu ne mai faɗi malamai suka ce kai tauye mudu bai taƙaita a wajen kayan abinci ba malaman makaranta suna tauye mudu ma'aikata kamfani suna tauye mudu ka ƙi zuwa lokacin da ake buƙatar ka tauye mudu ne ka taso ba lokacin tashi ba shi ma tauye mudu ne kai ko ba za ka so a rage maka haƙƙinka wanda kake sa ran ainihin a baka ba manzo alaihi wasallam yace ba za mu yi wannan ba sai Allah sai ya danke mu da tsananin wato ainihin fari da tsadan rayuwa da kuma zalunci shugabanni ka ganka da kuɗi tukus a cikin ajihu amma wallahi kafin ayi wuni biyu ka rasa ke da wannan kuɗi kuɗi ga sunan kana ganin su amma wallahi sai ka tsaka yi tunanin yanzu wannan kuɗin me da me na saya na kashe su kuma bukatunka ba su gama biya ba sun zamo takardu shara a hannunmu amma kuma bukata fata biya sannan ba sai na faɗi zalunci shugabanni ba ko ɗan shekara goma yanzu ya tantance wannan zalunci shugabanni ya zama ruwan dare sai dai wanda Allah su subhanahu wata'ala ya tausaya masa ya zama zaluncin kaɗan ne amma da wahala ka samu wata ƙasa wadda za ka ce babu zaluncin shugabanni sai dai wanda suka fi rashin tsoron Allah nasu zalunci ya fi bayyana ni na tabbatar da cewa yadda Allah ya ta ƙasar Najeriya da za a samu shekara guda ɗaya tak ta adalcin shugabanni wallahi duk ɗan Najeriya sai ya dara kuma yi farin ciki ni'imar da Allah ya mana a ƙasar nan ka tambayi wanda suka san hanyoyin shigowar kuɗi yanzu ka kalli motoci babura da ake shigowa daga ƙasashen waje akwai wanda yake sai min daga cikin jiragen ruwa da suke sauke motoci akwai jirgin da zaka yana dauke da mota dubu biyu jirgi ɗaya ne to wannan jirgin sai kusan goma su tsaya lokaci ɗaya irinsa dubu biyu sau goma dubu nawa to ƙaranci mota da za a ce an yi mata duti na miliyan ɗaya da rabi wata motar dutinta ya kai miliyan uku a wuni in ka ji kuɗin da ake karɓa a dutin kayan da yake shigowa wallahi wannan kuɗin ya isa ya rike Najeriya ba maganan harajin kamfanoni ba ba wai magana saman fetur ko albarkatun ƙasa ba amma ina kuɗin yake tafiya yanzu saboda tsabagen yahudanci lokacin da aka yi maganan haraji a baya talakawa suka yi ta tsitsi sai aka yi nif aka yi shiru sai aka tsawwala wa kowane kamfani haraji mai nauyi in ba ku bayar hannu da hannu ku da hukuma ba to kwa ba kamfani kuma ainihin hukuma ta karbe waya in za ka sai katin waya in za ka tura naira goma na kuɗi sai an caje ka kuɗi a dinga tatsar kamfanoni kun ji ɗaya daga cikin wanda suke samar da siminti a ƙasar na me ke faɗa simintin da za ka zo ka gyara ka, ko ka filaste tsohuwar katangarka to harabin da gumin take karba kan wannan da ka simintin ta fita shi mai kamfanin shi ne mai injinin, shi ne mai sinadaran shi zai nika wannan simintin amma harajin da za a karba kan wannan da ka simintin ta fita shi wanda zai yi aiki ya ilahi siminti da za ka fiye kwano ɗaya ka yi aiki akwai haraji a ciki to kuma sai me ya rage mu talaka a rayuwa to wallahi idan ba mu gyara ba kamar yadda na faɗa so min taɓi ne ku karanto tun daga lokacin janatar aka zo lokacin buhari aka zo wannan lokacin duk wanda ya wuce ko ya kusa wucewa allah allah ake ya wuce za a samu sassauci sai ya zama min in ila aswa daga mummuna zuwa mafi muni to wallahi idan ba mu gyara ba inna Rabba labil mirsad Allah ka ba mu ikon gyarawa manzo alaihi salatu Ya ce mutane ba za su hana zakkar dukiyoyinsu ba fate sai an hana su ruwan sama in ba don dabbobi ba to ba za a yi masu ruwa ba na sha faɗa a karatuttuka na wallahi masu kuɗin garin nan na Kano kada ka tafi wasu kan hukumomi na waje wanda suke cikin ƙwariyar binni masu kuɗi da za su fitar da zakka tsakaninsu da Allah zakar kuɗinsu kadarorinsu kamfanoninsu su ma fara wadata na jikinsu dangi na jini a ce za su fitar da haƙƙin Allah a ba bayin Allah wallahi a shekara goma wanda ba zai wadata ba shi da yawa da a ce wane muloniya ne aka koma ana wane buloniya ne dozu tiriliya ne mutum ɗaya ya mallaki kuɗin da a iya gina ƙasa bai aka maliha da wannan kuɗin shi kaɗai tunan Allah yaushe kuke ji suna zakka yaushe kake ji suna zakka in suna yi kuma suwa ake ba ni dai na san akwai mutane wanda kila ba su wuce biyar ba ko hudu ko abin da ya kama da haka wallahi da za su fitar da zakka su kasa ta goma su ba dangin su na jini kashi tara kashi ɗaya a raba wa talakawa mabukata a yi shekara biyar a haka to da wahala ka rasa wanda za ka samu yana da abin yi a rayuwa amma sai ka ji makatau suna fitarwa ko ba sa fitarwa in suna fitarwa kuma wa suke ba Allah shi ya san baccin makafu to manzo alaihi salam ya ce ma lokacin da za a hana zakka mace Allah sai ya jarabe mu da wannan zakkar ma a wanda ake fidda wasu ga ana ma Allah kwange akwai wata jiha daga cikin jihohi wanda akwai tsarin zakka wani bawan Allah ya kira ni yace da Allah wani ku yi ma masu karɓar zakka a hukumance nasiha dangane da karɓar zakkan dabbobi Na sai kamar yaya ya ce malam ko san cewa yanzu idan aka je karɓan zakar dabbobi ɗari biyu ake bayarwa a kan kowace saniya da za a bayar ta zakka naira ɗari biyu sa'i ya je karɓar zakka za a lissafa shanu talatin za a ba da tabi'u to wani yana da shanu sun ta ainihin tasi'in kaga za a bi da za a bayar da ainihin ah, tabi guda uku to sai a kirgo naira ɗari shida sai a ba sa'i a ce to wannan shi ne zakar dabbobi shi kuma ya aka yi ya karɓa kyautata mashi aka yi wani abu aka yi masa tsoro yake amma zai mutu in ba mahaukaci ba ne kai ai ko zakar a ce zakara za a bada a yau dai zakara a ce ɗari biyu shi ne mamajin kuɗin zakarar nan ta ce kai ko dai kana tuno shekara ashirin da suka wuce ne amma ce wa naira ɗari biyu shi ne kuɗin zakar saniya to in zakar akwai a ko tunke shi kuma nawa za a ba sa'i ta ga wannan a ce an yi zakka to ana wasa da addinin Allah ne su subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu iko mu gyara manzo alayhi salatu ce in ba zan dabbobi ba to ba ma za a yi wa mutane ainihin ruwan sama ba manzo alayhi salatu wassalam ce mutane ba za su warware alkawarin Allah da alkawarin manzo alaihi salatu wasalamu ba Fati Allah sai ya tsora masu makiyansu wanda suke na waje kuma su dinga karfe wani abu da yake hannayensu kai dan Najeriya in za ka rantse so miliyan baka da kafara turawan ƙasar waje yadda suke morar ƙasar ka baka morar wannan abu kai dan ƙasa wallahi akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu wanda na koyar da shi wani shekara sha biyar ya ce malam idan ka je ka ga jiragen ƙasar waje da ake lodin mai jirage ne wanda suke iyakar idan ga kuma kyauta ake ɗiban man kai kuma ɗan ƙasa a tsawwala maka yadda wanda yake amerika zai sai tetir kai ma a najeriya haka za ka saya kai ana zargin harajojin da ake karɓa gun 'yan afirka da yawa akwai turawan wanda suke moran wannan kuɗin. ko ba komai a ɗauko muku ƙaccin banza arna dama amerika tana da sojojin da ba za ta iya rike su ba saboda propaganda da siyasa sai ta ɗauki dubu biyu ta ce ta tura watan ƙasai su ba da tsaro a siyar da ƙattin banza a ba su kuɗin da ba za a ba sojojin wannan ƙasar ba su ci abincin da wannan yan ƙasa ba za su ci ba to yanzu an zo wajen ko ba a zo wajen ba Ka ga an zo wajen kenan wanda suke ba ɗan ƙasar ku ba ba masu addinin ku ba su fi ku moran dukiyar ƙasar ku kun babu yadda za ku iya manzo alaihi salatu wassalam yace muddin shugabanni ba za su yi hukunci da littafin Allah ba kuma su zaɓi alkhairin da yake cikin hukuncin Allah daga cikin abin da Allah ya saukar face Allah sai ya sanya yakin su ya zamo tsakaninsu shi ma an zo wajen ‘yan boko haram bandit kidnappers wane ne duk ‘yan cikinmu ne hun min jildatina ya takallamu na bilisanina ‘yan cikinmu ne mutanenmu ne ‘yan ƙasanmu ne yanzu yakin tsakanin mu da su har ɗan ta'adda ya wato me za ka ce ya rufe ido ya wallahi ba wani gwamna a ƙasan nan da in ya so a kawo mai shi ba za a kawo masa shi ba dan ta'adda ya kai wannan matsayin a Najeriya wannan kalman kawai idan a ce shugabannin mu suna da hankali to ya kamata sai to ya kamata tun muna kan matsayi mu yi mai yiwuwa a kawo da wannan ballar da wa sun ji wannan clip din yana ta babu wani gwamna ko wani minista ko wani mai matsayi da in ya so a kawo masa shi ba za a kawo masa shi ba kuma suna ji me yasa suka yi shiru walalla suna ganin yanzu suna kan matsayi to za su sauka daga wannan matsayin komai nisan jifa ƙasa za ta fada ko dai su gyara tun suna da ikon gyarawa ko kuma Allah ya masu sakamako irin na abin da ake bayan Allah sun zura ido sun shi Allah ya kiyaye manzo alaihi salatu wassalam yake cewa duk lokacin da mutane ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba suka zaɓi alkhairin da Allah ya saukar to sai ya sanya yaƙin su da fafatawa da musiba tsakaninsu. daga cikin maganganun magabata Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa hatta tsuntsaye irin wanda suke rayuwa a Sahara suna mutuwa a cikin shekarsu saboda zaluncin azalimi sai na mujahid ibn jabal yake cewa dabbobi suna tsine wa ‘yan adam masu sabo don lokacin da tsananin fari yayi ya zamo an riƙe ruwa sai su ce wannan farin ya kasance saboda shi'umcin ɗan adam na sabon Allah kenan yanzu har dabbobi da tsuntsaye suna tsine wa masu ɓarna masu saɓon da za su jawo Allah ya hana ainihin ruwan sama ma'ana su ma Allah ya kinsa masu duk da dabbobi ne cewa ɗan adam mugu ne kuma shi ke jawo musiba a ban ƙasa yanzu wato ka kalli wani abu da Allah yi wa dabbobi a yanzu da za ka je cikin jeji ka daidai wurare da dabbobi sun saba ganin mutane ana zuwa yawon shakatawa irin su kenya irin sauran ƙasashe yanzu a ce zaki na jeji bai taba ganin ɗan adam ba da zai ga barewa yana jin yunwa ya bi ta a guje sai ya ga ɗan adam to zai kyale wannan bari sai ya kashe ɗan adam ɗin don ya ji a zuciyarsa wannan mugu ne gara a kawar da shi a doron ƙasa sannan a je a nemi abinci dabba ta san munin halin ɗan adam to ina ga mu kuma ya za mu kasa sanin halayen kawunan mu saboda haka ikirma Allah ya dinka a gare shi ya ce dabbobin da suke ban ƙasa da ƙwari haƙƙun gurguma da ainihin kunamu suna cewa an hana mu ruwan sama saboda zunuban 'yan adam na haula wa lagoci illa billah in wa musulmi nusus irin wannan na ƙur'ani da hadithi da maganin magabata aiwa irin wannan ba za a iya kaiwa ƙarshe ba sai dai akwai gaba muhimmiya wanda ya kamata mu fahimce ta mu kuma ainihin gane ta akwai wata kura da zaka yi wasu suna tayarwa suna ta to ai a garuruwan kafirai akan samu ainihin ruwan sama mai yawa kuma sai ka ga hanyoyin rayuwa sun sauƙaƙa amma kuma sukan yi tsanani da wahala a wasu daga cikin garuruwan musulmi to amsa anan shine wannan abubuwa da Allah yakan yi na faɗa mana na farko ita sunna ijtima'iyya yadda Allah ya yi ta ba gare ta duk wanda ya bi wannan sababin to Allah zai masa sakamakon wanda ya bi wannan sababi misali abin da ya shafi noma da kiwo da sana'o'i da jajircewa a wajen nema da musulmi da kafiri duk wanda ya zage dantse Allah zai bashi duniya duniya ba kuma take a wajen Allah to amma bambanci shine kai musulmi abin da Allah zai baka zaka samu a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da yakana shi kuma kana ganinsa amma ta gina ba ta shiga ba to duk lokacin da ya zama musulmi sun yi watsi dokokin Allah to yadda Allah ya kyale kafirai da dabarunsu mu ma Allah sai kyale mu da dabarunmu wanda suka fi dabara da tattali sun su nasara akan ainihin wanda suke ba su ba to amma mu lokacin da muka tsare addini muka rike shi to taimakon Allah yana tare da mu to amma duk lokacin da muka yi watsi dokokin Allah su ma wancan ba sa musulunci sun yi watsi dokokin Allah Allah sai ya fita a cikin sha'anin kowa kowa zai iya da kansa to saboda haka mu sani cewa wannan abin da Allah subhanahu wata'ala yakan yi yana gaggauta masu jin daɗinsu ne a rayuwar duniya domin ya jarrabe su Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah kada ka zura ido zuwa ga abubuwa dangin jin daɗi wanda muka ji yadda kafurai daɗi a rayuwar duniya wala ta muddanna ainaika ila ma mata'ana bihi min al'azwajin minhum Allah sai ce zahalatal hayati duniya na fi kada ka damu kai musulmi ka ga cewa ga wayansu sun tangare mu Allah suna fantamawa manyan gidaje manyan motoci fantamawa Allah ya yi wannan ne domin ya darrabe su amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa alzikin ubangiji ka shine mafi alkhairi kuma shine wanda yake ainihin mai dawwama saboda haka kenan duk abin da Allah zai yi musu sunansa jarabawa sunansa shigo shigo ba zarfi sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kamar Imam Bukhari ya rawaito kun sani lokacin da mai alayhi salam yayi wa matansa ila'i labarin ya zo masahabai hankalinsa ya tashi sayyidina Umar ya nemi izini ya shiga gidan manzo alaihi salam da ya je sai san manzon Allah yana kwance akan tabar kaba manzon Allah da tashi a hakarkarin sa duk ga zanen wannan ta kaba sai na Umar sai ya zubar da hawaye sai ya ma'aikin Allah kan roki Allah ya yalwata mu ainihin al'umma kamana ga Faris nan da Rum suna cikin tagomashi suna fantamawa an ba su duniya maya maya kuma ga shi ba sa bauta ma Allah sai manzo alaihi salatu wassalam yace shin kana cikin kokanto ne kai dan kaso? ma'ana shakku ya shige ka sai na umar yace a'a sai ce to wa'annan ka sani mutane ne wanda Allah ya gaggauta musu jin dadin su a rayuwar duniya domin su ci su cinye shikenan al'amari ya riga ya wuce shi yasa Allah yake cewa yi hasibuna أنما نمدهم به من مال وبنين نصار لهم في الخيرات بل لا يشعرون التي صلى زتن أبن مكي دعس دسو مكي عينفين أنجزو مسو ندوك يا دعايا suna tsammanin alkhairi ne muke ta an taiwa musu Allah ya ce a'a ba su gane ba ne ba ba su fahimta ba shi sa suke ainihin wannan zaton saboda haka yan uwa musulmi yalwa a rayuwa da kuma samun wadataccen ruwa ko na sama ko mai gudana yakan iya kasancewa a wajen wa'insu mutane banda wa'insu mutane amma kuma Allah yakan yi wannan domin jarabawa da kuma shigo-shigo ma zurfi kamar yadda muke gani ainihin a turai wanda wannan kuma shine ƙarshen ni'imar da za su samu a rayuwar duniya domin an gaggauto masu duniyan ne su cinye ta ga baki ɗaya kuma don wannan ya zamo sababin daɗin azaba a kansu gobe alkiyama Allah kiyashe mu kamar yadda ya zo ƙarara a cikin hadisin uku ba ɗan amir Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa idan ka ga Allah yana bai wa bawa abin da yake so kuma yana kan saɓon Allah bai daina ba to ka sani shigo-shigo ba zurfi ake masa sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala mana su ma a ta hana alaihim abuwa ba kulli shai. yayin da suka yi watsi suka yi koyin kula da abin da ake musu gargadi Allah sai buɗe musu ƙofofin komai ma'ana ƙofar alkhairi da ƙofar sharri duk wata ƙofa Allah sai buɗe musu hatta idza farihu bima utu har lokacin da suke tinkaho da abin da Allah ya ba su sai muka danƙe su ba su shirya ba sai ga suna masu ɗebe tsammani daga jinkan Allah Allah yake cewa sai aka tumbuke aka jiddige tushen azzalumai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka wannan yana nuna su arna dama duniya ita za su ci su cinye sun riga sun bar layin Allah to wannan me za ka yi da su kai musulmi kai ne ake dama kunne ka yi ba daidai ba sai a ɗan takura maka domin ka yi tare baya ka gyara ka samu gobe to in aka yi maka aka yi maka ya zama ba ka gyara ba to kaga kuma an riga an fita haƙƙinka tare da cewa su waɗannan arna da suke burge mu muke ganin su da manyan gine-gine da manyan abubuwan hawa na ji da faɗa to mu sani cewa zukatansu tana cikin kunci da kuma ainihin damuwa Allah ta duk wanda ya kau da kai daga barin ainihin ambato na to yana da wata rayuwa mai kunci kenan biyar za mu ga wasu hai a ce kasa kaza ta ci gaba ƙasa kaza ta kai kimma kaza na'am amma wallahi halin da suke ciki ba abin sha'awa bane ga mai hankali na sha faɗa mana sallah da azumi da ambatan Allah wannan ko babu lada a ƙaddara to za ka samu kyakkyawar zuciya da kyakkyawan yanayi a rayuwar duniya ba mai kwanciyar hankali a duniya irin musulmi hallonin nan da muke da azumin da muke karatun alkur'ani wallahi ma ce Allah ya mana shi sa za a ganka tas-tas ila ka tashi baka da kokon yanzu in dai mutum musulmi ne mai bin Allah ka ganshi a cikin turawa jajaye sai ka ga wani annuri a fuskarsa su kuma yanda ka san irin mangwaron nan na rana wanda za ka yi wani jagau haka za ka yi ainihin haka suke ba wani annuri ba wani abin burgewa to kuma abin da yake cikin zuciyarsa ya fi muni yanzu ka kula za ka ga wanda ya fi son kalle-kallen wasanni irin bature da kuma mutumin da baya musulunci zuciyar ce a cikin datti da kunci sai rasa me zai gani ya burge shi ya kalli wasa kaza ya gabe warkar da shi ba ya kalli wasa kaza ya gabe bai burge shi ba ya ta wannan abubuwan ya sha kaza ya ƙara birkicewa wai hutu yake so ya sama ma zuciyar alhali ya bar hutun tun da ya bar bauta Allah subhanahu wataala da yawa za ka ga suna burge ka amma wallahi jahannama sai a cikin kirazunsu ba sa da hutu ba sa da kwanciyar hankali Allah ya ji mai martaba sarkin dutse yana cewa akwai wani daga cikin yan Amerika wanda suka yi aji daya saboda gata saboda matsayi a jirgin sama ake kawo shi makaranta a mayar da shi amma sai aka same shi wata ran ya yi kansa saboda bakin cikin rayuwa Kan yanzu ko a daidaita baka da shi ko tsuran keke amma kana jin kafin ka kwanta ka yi bacci da natsuwa ka tashi da natsuwa amma shi wancan a jirgi ake kawo shi amma kuncin rayuwa ya sa ya rataye kansa kai ka san na mace a cikin zuciyarka saboda haka a taƙaita bayan Allah wallahi idan muna son jin kan Allah taimakon Allah na san laifi na na gyara kai ma ka san laifi ka gyara mun san laifukan mu gyara babu abin da yake jawo fushin Allah irin abar ɓanna tana yaduwa abar saɓon Allah ana ganin sa, ai har a lokacin mazo alisalam ba za ka ce ba a samu masu sako ba amma saƙon ya zamo a ɓoye wani bai gani ba amma a dinga talla da saƙon Allah daga cikin mafi munin abubuwa da zan rufe da shi wanda suka zama ruwan dare shine dandazan mata a yanzu da suke a gidajen mutuwa tun kasa a fitar da mamaci wannan abun mun yi hudu ba juma'a kansa amma maza sun yi ko in kula to wallahi idan baka hana matarka wannan abin ba Allah sai ya tambaye ka yanzu ba kai sati biyu ba wani bawon Allah ya rasu daga cin aminan mu muna kofa gida kafin a gama haɗa shi kula idan ka yadda mata suke dannawa a gidan dan gida ne ƙaramin gida har sai da ta kai mutanen da suke nan suna koran matan ta kai ku tafi makwabta a gaban su za a yi wa mace wanka a gaban su za a saka masa likafani wannan musibar da mutu kama ko mutu ta yar uwarsu ai bai kamata ba da za magidanci ba su za su wanke shi ba ba su ne masu yanka likafani ba ba su ne masu saka shi a likafani ba kai ko sauran sallah ba sa fitowa ai tare da su amma su suke rigan kowa a zo a cika gidan su yi kuri abin da ake a gaban gidansu wallahi wannan haramun ne wannan abun haramun ne kai yanzu za ka so a ce ana wankanka wata mata biya tana kallon yadda ake wanke ka to me yasa ba za ka na matanka su su ga wannan a wasu gidaje ba wai ai duk wanda bata zai da wuri ba ba kidaya ta a cikin masoya ashe ba dan Allah ake zuwan ba dan riya in kin je da wuri a ce kira daga cikin magota na kirki to kada a ci to lalle mu ja kunnuwan matan wallahi haramun ne wannan na je gidajen rasuwa da dama akwai gidan rasuwa da muka je wallahi daga kofa gida kana hango ban saboda kuncin abin, kuma ban ake wanke mace kuma mata sun cika gidan ya ilahi wannan musiba ko ita ita riga ta ishi. Allah ya ba mu iko mu gyara Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon sa ya Allah ka tausaya mana ka ba mu ruwa mai amfani